dan adam da kuɗi. Jima masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. Shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kasuwanni da kuma tattalin arziki. Sai a biyo mu domin cin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. kalli tsakanin Kuma dalla, ɗaya daga cikin abubuwan da ke bayyana a tattalin arzikin Najeriya sakamakon faɗuwar farashin man fetur a kasuwannin duniya shine na hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Daga kayan abinci, magunguna zuwa tufafin sanyawa. Ana ci gaba da samun ƙarin farashin kayayyaki a kasuwannin Najeriya. saboda karancin kudaden waje musamman dalar amurka da ke kasancewa madogarar shigowa da kayayyakin masarufi a kasar wakilin shehu saula ya gudanar da bincike kan wannan hali da aka shiga ga kuma rahotonsa babbar kasuwar bayara a wajen garin bauchi wadda ke ci alhamis ɗin kowane mako wato ɗaya daga cikin kasuwannin ƙauyen da wasu magidanta yanzu haka ke waiwaya domin samun sauƙi daga hatsi dai zuwa kayan miya babu abin da farashin sa bai hau ba malam hamza akata wani magidanci da na samu a kasuwa ta bayara ya ce koma mai haddasa wannan hali da aka shiga yanzu a kubar inji shi ta kare a kansu shinkafa da da aka samu naira ɗari biyu mudu guda yanzu yakan kai naira ɗari uku zuwa ɗari biyu da tamanin abin da ya shafi manja su magi su abin da ya shafi su gishiri su albasa su tumatir duk matsalolin iri ɗaya ne abincin ya zama to ana cin shinkafa da miya ko kuma shinkafa an koma cin shinkafa da manja muna iya bakin kokarin mu ne wajen abin da ya shafi su garin kwaki da kuma abin da ya shafi shinkafa irin eddas ina a dan sai rabu mudu a dan hada da manja a samu a cikin da babu yanda za a yi rayuwan ga yanayin yanda ya zamanto alƙalumma daga masana na nuna cewa dai tattalin arziki na najeriya ya shiga tsaka mai wuya ne sakamakon faɗuwar darajar man fetur a kasuwannin duniya wanda ƙasar ke dogara a kai wajen samun aƙalla kashi 90% cikin ɗari na kuɗaɗen shigarta wannan yanayi in ji ƙwararru ya haddasa karancin kuɗaɗen da ke shigowa aljihun gwamnati domin sauke nauyin da ya rataya a kanta mun samu kanmu cikin wani matsayi a najeriya ne ko musamman najeriya ta arewa ake gudanar da harkoki a haka ya zama na komai gwamnati ne ke yi shugabanni za su yi takata su rawar amma dole al'umma ita ma da kanta ta zamana tana shirya musamman yanzu a yanayin da muke ciki a Najeriya nan dukkan mai hankali ya sani gangan mai ta faɗi daga dala saba'in da uku zuwa ƙasa da dala talatin saboda haka fiye da kashi saba'in cikin ɗari na kuɗaɗen shiga da muke tsammani yanzu babu shi gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar sai dai kuma yayin da gwamnati a matsayin tarayya da jihohi ke kukan karancin kudaden shiga daga hajar na man fetur watakila karancin dalar amurka daga wannan yanayin wato dalar da ke kasancewa madogara ga tattalin arzikin najeriya wajen shigowa da kayan masarufi shine ke zama babban matsala da ke bayyana a kasuwannin kasa. sunana garba ali misali kamar shinkafa da da ake siya dubu takwas da ɗari biyar tsadanta yar waje kenan yanzu dai tabbas na jin ta kai dubu goma sha ɗaya kamar siga da na san ana sirwa bakwai da ɗari biyar yanzu ya tashi ina jin ya kai dubu takwas ko zuwa takwas da ɗari biyar zuwa dubu tara kaga man gyaɗa mai yalan jarka ɗin nan kwanaki can duk bai kai wata ba tabbas tabbas dubu shida da ɗari uku amma a sat last week wato satincin da ya gabata wallahi ana sayar da shi dubu bakwai da ɗari biyar dubu bakwai da ɗari takwas mun shiga wani hali mu masu iyali domin yanzu in ka je kasuwa ma za ka sayi mudu ɗaya in dai shinkafar waje ce a ɗari uku da ishirin zuwa da hamsin take yar gida kuma ɗari da tamanin zuwa zuwa ɗari biyu to ya muka iya tun da dai gidan muka gada dole 'yar gidan muka koma ci da tsakuwar da sauransu wannan hali da aka shiga dai yanzu ya sa wasu fara tunanin watakila dai sai gwamnatin tarayya ta fara tsawatawa wato ta fannin hukumar ƙayyade farashin kaya a kasuwannin najeriya wato dai makamancin abin da aka samu 'yan shekarun baya to anya kuwa wannan abu ne mai yiwuwa malam kabir muhammad baba masanin tattalin arziki ne a najeriya na ɗaya a gwamnati tana iya ɗaukan abin da gwamnati ta ɗauka cewa 'yan ƙasa suna buƙatar sa lallai lallai kuma ba ta da shi a ƙasa sai ta samu kamfuna ta ba su dala a takaitaccen farashi yadda za su je su kawo kuma su ce to kaza kuma za ku zo ku sayarwa 'yan ƙasa saboda mun ba ku kuɗin nan da araha sa'an nan kuma a rahusa yawa sa'an nan kuma suna iya monitoring that means yawa a sa ido akan duk wanda zai shigo da kaya a san me farashinsa me ya biya sa'annan kuma a kayyade masa farashi saboda mutane su abu nan na uku kuma shine na 'yan najeriya ya kamata su yi kishin zuci su san cewan ƙasarsu ne ya kamata su taimaka mata ba wai kawai mutum ya dauka a kan saboda yana da damar da zai kawo abu kuma shi kadai ne ya zo shi ya sa farashin da bai dace da ɗan ƙasarsa ba a nata bangare dai gwamnati na kawar da batun karya darajar naira a matsayin mafita kan wannan hali da ake ciki da ba 'yan najeriya haƙuri kan gyaran da ake wa tattalin arzikin na ƙasa sai dai kuma ƙarancin kuɗin da ke shigowa hannun 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati haɗi da hawan farashin kayan masarufi a kasuwannin najeriya ya sa yawancin jama'a cikin fatan samun mafita da wuri. To a gaida Shehu Saulawa. dan adam bari yin tsakanin dan adam in gano yanzu haka dai darajar takardar kudin na najeriya wato naira sai ci gaba da faduwa take a kowace safiya ta allah inda a yau ba wanda zai iya cewa ga kimar naira a kasuwanni sakamakon yadda kimar ke canzawa a kusan kowane minti daya a kwanakin da suka gabata na zanta da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan canji a birnin lagos da ke najeriya alhaji allah da sunday domin jin dalilan wannan matsala da kuma yadda naira ta kasa ta kanta a kasuwa. To a gaskiya kuɗaɗen waje akwai matsala tsakani da Allah da kuɗaɗen waje da muka tsinci kanmu a kai saboda mai saboda a ainihin rashin ba da dala ga 'yan da change wato ya kawo ƙarin hawan hauhawa farashin kuɗaɗen waje kuma wannan rashin ba 'yan da change da cbn take dola ya kawo ƙarin tashin kayayyaki gaskiya babu yanda gwamnati za ta yi dole ne ta yi haka domin babu kuɗin a ƙasa amma tunda harkar nan ba kyauta ake ba yan da change ba kuɗi suke siya suke siya ita kanta central bank tana karuwa da ainihin wato eh, brood change din nan da muke yi ita kanta central bank tana karuwa to amma babu yanda za a yi tunda gwamnati ta ga cewa ba yanda za ta yi duk da deposit din da muka bayar babu yadda za ta yi da juyo wannan da ci gaba da wannan abu dole ne ta dakatar amma muna fatan cikin yarda Allah gwamnati za ta nemo wani tsari wanda za a rika samun shigowar kudaden waje domin wannan kaya ya kasance sun sako ƙasa zagun me domin gwamnati ya kamata do Allah don annabi ta tsaya ta shiga kasuwanni inda ake sai da kayayyaki abin naira ɗaya yanzu ya koma naira biyar abin naira biyar yanzu ya koma naira goma saboda haka dole ne talaka su kuka so muna kokawa gwamnati tunda wannan gwamnati gwamnati ce ta talakawa gwamnati ce kuma wacce ta zo da manufar taimakawa talaka to muna so duk Allah duk annabi ta ko ta ji kukan talaka ta duba wannan al'amari ta ga yaya za a yi a wannan farashin kayayyaki ya sako alhaji dalladi sunday kenan daya daga cikin shugabannin 'yan canji a birnin lagos da ke tarayyar nigeria bari yin to madadin shehu saulawa da kuma ibrahim tukur kefi abdulkarim ibrahim shi ke cewa ku a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international a tsakanin adam da kuɗi yanzu ba da harka sai kana da kuɗi saboda ba ka sawa sai kana da kuɗi kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi zamani ya zo sai kana da kuɗi ba ka komi sai kana da kuɗi ka komi sai kana da kuɗi. Ka kare na da kuma ka gangaza komi in kana da kuɗi.